wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku. Don ci gaba da darasinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Miyacci, wanda aka fi sani da Miyacci, masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi, wanda yake nan cikin anguwar Bolari a kan titin Metama Yusuf Sile. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muna nan a farkon wannan sura mai albarka a ainihin wato suratul hadid mun yi jan farko har mu shiga ja na biyu wala'alla kuma sai gobe na'am أعوذ بالله السميع العليم من الله الرحمن الرحيم سبح kamar yadda jiya muka faɗa wannan aya Allah maɗaukakin sarki na nuna mana irin yadda wato halittunsa wanda suke sammai da kuma cikin ƙasai da su kansu samman da ƙasan suke tasbihi tare da tsarkake sunayensa da kuma kamba sha'aninsa da bunƙasa lamarinsa da nuna wato shine kwaya ɗaya tilo ɗaya ɗayan da ba shi da kishiya a cikin sunayensa da siffofinsa da kuma cikin ayyukansa ga baki ɗaya da kuma bauta masa shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da ainihin wato kowa ba to maganganu sun yi maganganu tsohon kwanaki da suka gabata har muka zo kan wannan aya ta ƙarshe da Allah ke cewa huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim to ita ne za mu ƙara da wannan aya ta huwal awwal wal akhir wa aqwaluhum ala nahwin min bid'i ashara qawlan malamai suka ce wannan aya an mata maganganu ko fassarori kusan guda goma sha qala al-bukhari al-imamu al-bukhari Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi aljanna yace qala ya haya ya haya yace az-zahiru ala kulli shay'in ilma ai da Allah ya ce huwa zahiru din nan wato shine sama akan kowa dangane da ilimi wal batinu ala kulli shay'in ilma kuma shine kasa a bisa ilimin sanin komai ba wanda ya san ilimin abin da ke karkashi ko ƙasa sama da Allah subhanahu wata'ala wa qala shaykhuna al-hafizul mizzi malam yace babban malamin mu al mizzi yana cewa yahaya hadha huwa ibnu ziyadin al-farra'u yahayan da ake magana anan shine ibnu ziyad al-farra wanda ake kiransa al-farra'u da hu kitabun sammahu ma'anil qur'an ya rubuta wani littafi ya sanya masa ma'anil qur'an ma'anonin al da fassarorin kalmominsa wa qad warada fi dhalika ahadithun ya kawo hadisai dangane da wannan magana Famin zalika an abi hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم daga cikin hadisan da aka samu dangane da fassara wannan aya an samu hadisi ingantacce daga Abu Huraira Allah ya haɗa mu da shi a Jannatul Firdausi cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya zo kwanciya bacci yakan ainihin wato yi addu'a yakan karanta wannan addu'a yana cewa Allahumma rabbas samawati sab'i ya Allah ubangijin sammai guda bakwai wa rabbal arshil azim kuma ubangijin gado mai girma ubangijin gado mai girma rabbana wa rabba kulli shay'in ubangijinmu kuma ubangijin kowa da komai munazzilat taurati wal injil Allah kai kake saukar ko kai ka saukar da ainihin wato injila da attaura da zabura da ma shauransu wal furqani kuma kai ne ka sauke Alƙur'ani? faliƙul habbi Allah kai ne ka ƙagi ƙwaya ta gero ta dawa ta masara ta shinkafa ta acca ta iburo da duk wata ƙwaya da ka sani Allah kai ka halicce ta wannawa kuma Allah kai ka halicci ƙwallon dabino da sauran ƙwallale da kake gani na sauran ainihin wato kayayyakin abinci da shauransu la ilaha illa anta Allah babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa she kai a'udhu bika min sharri kulli shay'in Allah ina neman tsarin ka daga ka tsare ni daga sharrin duk wani abu a duniya kamar yadda muka ce shay'in din nan yana isharatun ila ila ila taqlil wato yana nuna komai kankantar abun kai ne baka san sharrin sa ba amma shi Allah ya san sharrin sa yanzu kallu kunama ai yar karama ce ai ko to amma tana da sharri ko ba ta da sharri tana da sharri wai bar ganin kankanta wai allura karfe ne ko ina fata an fahimta ku bar ganin kankanta allura karfe ne haka bahaushe ya yace don haka komai kankantar halitta kai baka san meye sharrinta ba amma shi Allah ya san meye sharrinta to kana neman tsarin Allah daga sharrin wannan ainihin wato halitta din anta akhidhun bi nasiyatihi Allah kai ne kake rike da maƙyan jama in an ce maƙyan jama da Hausa dan jiya wasu sun ta buga min waya wai malam meye maƙyan jama to ku matsalar ku kenan ai muku Hausa ai muku Larabci ai muku tafsiri ai muku hadisi ai muku Qur'ani komai sai an muku ina fata an fahimta za mu karanta dai mu fassara kyauta amma Hausa za ku biya ina fata <laughs> an fahimci magana yawa maƙyan jama wato akwai wani wasa da muke lokacin muna yara muna cewa wasan maƙyangyama a bugu ɗaya mun ji roron gyaɗa akwai wata gyaɗa da zaka ga sun zo sun fito su biyu sai ga nan tsakanin su dan wani abu ne su iriri hakan nan ya dan haɗe su ko wanda ka san irin wannan gyaɗar ko to mun zo sai mu rike haka muna maƙyangyama a bugu ɗaya sai kai haka in ka buge ta ta balle to shikenan in ko ba ta ballu ba to ka faɗi baka yi ta a bugu ɗaya ba kenan to abin da ake nufi da maƙyangyama shine goshin abu inda idan aka rike aka ja abu dole ya jawo to ba wannan ba duk wani gurin da in an rike a jikin wata halitta in aka ja shi dole ya jawo to ana kiran wannan abin makyangama da Hausa ina fata an fahimta shine nasiya kuma da me da larabci an gane maganar da kyau ko to Allah shi yake rike da duk wani guri da in aka rike wa bawa ko in aka rike wa halitta to an gama da ita ba yadda ta iya sai yadda aka yi da ita to Allah shi yake rike da na kowace halitta kun gane maganar da kyau ko kamar yadda ka san asar kasa in ka rike ta ba inda ya isa ya juya sai inda ka me ka juya shi kamar yadda ka san linzamun doki in ka rike ba inda ya isa ya juya sai inda ka me to haka kowace halitta Allah yana rike da wannan abun nata sai yadda ya ga dama zai yi da ita to shine anta akhidun bi nasiyatihi Allah kai kake rike da makyangyamar kowace halitta ta yadda ka ga dama haka zaka sarrafa ta an gane magana da kyau ko da haka sai yace antal awwal ya Allah kai ne farko falaisa qablaka shay'un kafin ka babu wani shi Allah Shi ne farkon da ba shi da farko ita kanta farkon kafin a halicce ta shi Allah yana nan an gane magana da kyau ko ita kanta farko a ce abu farko a ce farko shi ne fari to ita kanta farin kafin ta fara Allah shi yana nan fiye sa al'imamu Abu Zaid al ne a cikin littafinsa Risala cikin babu matan ɗiƙu bihil alsinatu wa ta'taqiduhul af'idatu min wajibi umuri diyanat da yazo kan wannan magana sai ya ce awwalun laysa li awwaliyatihi ibtida'u awwalun huwa awwalun shi Allah shine farko amma fa laisa li awwaliyatihi ibtida'un farkon sa ba a san yaushe ta fara ba la ilaha illallah kai malam Allah ya fi karfin kowa billahi lillahi duk wani abin da aka ce ma farko ne to yana lokacin da ya fara ko ba shi da shi yana lokacin da ya fara ko to shi Allah shine farko amma kuma babu lokacin da ya fara to ya abin yake a'a ni ma iya na sani kai ma ka tsaya iya nan ina fata an fahimci magana <laughs> binciken ya abin yake ba nawa bane ba naka bane kawai farkonsa ba ta da farko ba a san yaushe ta fara ba ba wanda babu ma farkon gaba daya balantana ma a san yaushe ta fara yasa malamai suka ce kalmar alwududu samuwa wasu suna ganin bai kamata ma a danganta ta da Allah ba an gane magana da kyau ko suka ce domin idan ka ce Allah alwujudu ne samamme ne shin duk abin da yake samamme ne akwai wanda ya samar da shi ko babu wanda ya samar da shi to shi Allah wa ya samar da shi da haka wasu suna ganin kalmar kamar ma bai kamata a faɗa wa Allah ba amma wasu mata fassara mai ɗan ma'ana suka ce alwujudu bi ma'ana akwai Allah amma karka ce Allah samamme ne suka ce domin in ka ce samamme ne to tabbatacce ne he ka kawo wanda ya samar da shi kuma babu wanda ya samar da shi amma in ka ce akwai shi to ka kora babu shi kenan ko to wannan fassara ta fi zama da haka yace al-awwal laysa li awwaliyatihi ibtida' farko ne wanda farkonsa ba ta da farko wal laisa laysa ya akhiriyatihi intiha ko in ƙarshe ne kuma ƙarshensa ba ta da ƙarshe la ilaha illallah shi Allah shi ne ƙarshe duk abin da aka ce an zo ƙarshensa an gama da shi ko ba a gama da shi ba an gama da shi kuma an ƙure shi to shi Allah shi ne ƙarshe amma fa ƙarshensa ba ta da ƙarshe ba ta ƙarewa a ce an zo ƙarshen Allah babu amma fa shi ne ƙarshe ya abin yake wallahi tallahi iyanan nima Allah ya sanar da ni kuma iyanan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani da haka sai mu tsaya iyanan waya kifa inda amrihi wa nahayihi ko ka tsaya iya inda aka yi ma umarni ka hanu iya inda aka hana ka don haka huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin shine imamul a ibnul qayyim a cikin nuni yasa ta ainihin wato nuni yasa yake cewa huwa awwalun huwa akhirun huwa zahirun huwa batinun hiya arba'un zani. la qablahu ma qablahu shay'un wala ma ba'dahu shay'un ta'ala Allahu zu sultani yace huwa awwalun Allah ne farko huwa akhirun Allah ne ƙarshe huwa zahirun Allah ne sama da kowa huwa batinun kuma shine ƙasa da kowa hiya arba'un yace siffofi ne guda hudu bi wazani in ka auna su ka gani zaka su baka dukkanin ma'anoni guda hudu yace ma qablahu shay'un kaza ma ba'dahu babu babu kafin shi ba wanda ya fara Allah ne farko don haka babu wani kafin shi ina fata an fahimta ƙarshen kuma babu wanda yake ganin ƙarshen Allah kuma shine ƙarshe ma qablahu shay'un kaza ma ba'dahu shay'un yace ta'ala Allahu zis sultani Allah ya ɗaukaka ma'abocin mulki da iyawa da ƙwarewa da kuma ainihin wato buwaya cikin mulkinsa da iyawarsa da ƙwarewarsa. Jama'a ana fahimta na da kyau ko? Da haka yake cewa falaisa ƙablaka shay'un ba wani abu wanda yake sama da kai ko abin nan kafin kai babu wani. Wa antal akhiru falaisa daka shay'un kai ne ƙarshe kuma bayan ka babu kowa wa zahiru Allah kai ne sama falaisa fawqaka shay'un saman ka babu komai a saman ka wa antal batinu Allah kai ne ƙasa laisa dunaka shay'un ƙasa da kai babu kowa iqbi anna daina Allah ka biya mana basussukan da ke kanmu wa aghnina min alfaqari Allah ka wadatar da mu daga talauci saboda annabi Muhammadu jama'a sallallahu alaihi wasallama kana yata'awwadu min alfaqar ya kasance kullun yana neman tsari da talauci jama'a talauci bala'i ne wallahi tallahi talauci masifa ce mala kai ta neman tsari da talauci Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da babu duk wata saboda shi fa talaka jama'a har a gidansa na rantsi da Allah ba shi da katabus ka dubi matar talaka da Allah ka ga yadda take juya shi take gara himana wallahi sai yadda ta ga dama za a yi a gidan saboda bai da kwandala Ni da cewa kuma akwai falalar talauci fa na taɓa yin hudu ba a nan falalar talauci wani ya biyo ni ya ce yanzu ma ka rasa hudubar da za ka yi mana <laughs> sai falalar talauci ina fata fahimta ba ga zahaba ahalin abin nan ba abin nan abin nan su ma masu kuɗin kuma suna da falalar su aiko in talauci yana da falala an gane magana da kyau ko talaka malam yana cikin bala'i wallahi sai dai kawai Allah ya Allah Allah Allah ya raba mu da bala'i Allah ya raba mu da talauci malam wani yana rera yana cewa yamshi faqiran wa kullu shay'in didduhu wan nasu tughlaqu dunahu abwabuha wa yaral maquta wa laysa bimudhnibin wa yaral adawata la yara asbabuha yace hatta alkilabu idza ra'at rajulan ghani dhahabat ilayhi wa harakat adhyalaha wa idza ra'at shay'an yawman faqiran mashiyan hallat ilaihi wa kashafat anyabaha Allah ka mu da talauci yace talaka yana tafiya bawan Allah ba ruwan shi amma duk wani wanda ba shi ba in je abokinsa ne in ba abokinsa talaka ba duk wani wanda ya ganshi kawai kokarin kauce masa yake ko ba haka bane jama'a in ba talaka dan uwanka ba akwai mai kula ka duk masu kuɗin nan ina ruwanka ranar su da kai Ya yace wayral adawata la yara asbabuha yana ganin gaba haka siddan bai san dalili ba haka kawai wani ya tsane ka wallahi saboda baka da shi da zai ji ka samu turus sai zo shine yan dan fada ma shine shugaban fada amma yanzu tunda baka da kwandala wallahi ya tsane ka baya kaunar ka duk wata magana ta banza in ya ɗebo sai ya antayo kanka talaka ne fa jama'a za a yi auren yarsa a gidan shi ma bai san an sa ranar ba kawai saboda bai da naira kawai sai dai ji labari an sa ranar auren yansa to bai zai iya siyo katifa ba ba zai iya siyo kujeru ba wa zai gaya mara rana A karamar ba wanda zai gaya masa amma da zai ce ku zo akwai wasu katifu can a je a zaɓi wacce ake so akwai yar ɗari biyu da hamsin akwai yar ɗari da talatin akwai yar ɗari biyar duk wacce kuke so ku je ku ɗauka kaji ana to baba mun gode Allah ya saka da alheri munafukar banza kawai dan ta ji babanta yana da shi ne wallahi da ba shi da shi na rantse da Allah ko kula shi ba za ta yi ba an kai hana magana da kyau ko da haka yace wayaral maquta wa laysa bi mudnibin yana ganin ana daukar fansa akan shi alhalin bai yi wa kowa laifi ba wayaral adawata la yara asbabuha yana ganin gaba kuma bai san dalili ba yace kai hatta kilabu karnuka fa kansu Izara at rajulan ghani idan suka hango mutum mai kuɗi mawadaci ya sha gare ya sha hula ya fesa turare zahabat ilaihi sai kaga karnakan sun taho cikin nutsuwa suna shinshina shi wa harakat ha suna kada jela haka ne ko ba haka ba suna shinshina shi sun jiyo kanhi sun jiyo sun gano naira mala har kare ya san naira Allah amma yace wa izara at yawman faqiran mashiyan amma da zai gano wani talaka shi karen nan da duku-dukun riga ya yanko kwana hallat ilaihi sai su tafi da gudu wa kashe fat an ha suna haushi kuma suna buɗe masa fiƙoƙi haka ne ko ba haka ba wai kare ma yana bambanta talaka da mai kuɗi Allah ya sauwaƙe Allah ya raba mu da talauci da haka kai ta roƙon Allah tsari da talauci annabi Muhammadu ya roƙi tsari da talauci jama'a ya roƙi tsari da talauci saboda da talauci abin nan da kuɗi ne ake ainihin wato yin addini kana ga har ƙur'ani san da ya bambanta wanda suka ciyar da addini a karan farko ko Ya sai ce me Allah subhanahu wata'ala yace la min minkum man anfaqa min qabli fatihi wa qatal. Ba zai taɓa zama daidai ba a cikinku, wanda ya ciyar da addini tun kafin a yi fatuhu Makka. Kuma ya yi yaƙi tun kafin fatuhu Makka. Na fata an fahimta. min alladhina anfaqu min ba'd al-fatahi ko wa qatalu haka ne ulaika a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd al-fatahi wa qatalu min ba'd wa qatalu jazakumullahu khairan Allah yace su ne mafiya daraja da girma a gurin Allah sama da waɗanda suka ciyar ka bayan an yi fatuhu makka kuma sannan suka yi yaƙi. sai Allah ya ce amma wa kullum wa'adallahu alhusna kowanne daga cikinsu da wanda ya ciyar a karan farko da wanda ya ciyar a daga baya dukkan su an musu kyakkyawan me sakamako a gurin Allah Allah ya musu alƙawari mai kyau me yake nuna mana wannan kaga dai a karan farko sanda aka fara da wanda suka fara ciyarwa a karan farko sannan daga baya da Allah ya zo sai ya haɗe da wanda suka yi daga baya da wanda suka yi daga farko sannan sai ce dukkan su yayi musu kyakkyawan alƙawari ita ce aljanna wannan duk me yake nuna mana yana nuna mana talauci bala'i ne ya tabbata a hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa sahabbai talakawa suka je suka samu annabi Muhammad suka ce ya rasulallahi zahaba ahlud duthuri bil ujuri wan na'imil muqimi masu kuɗi sun tafi da lada da ni'ima mai girma sai manzo Allah ya ce me ya faru sai ya ce suka ce salluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi yadda muke azumi ko amma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna yin sadaka da abin da Allah ya basu na dukiya wala na tasaddaqu mu ko ma sadaka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku zo ku dinga yin subhanallahi 33 ko da kuma walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 bayan kowace sallah wannan shine sababu nuzulil hadisi kenan wato dalilin yin wannan tasbihai da ake a bayan sallah kenan masu kuɗi da suka ji sahabbai talakawa suna yi su ma sai suka tafa sai suka koma suna yi sai talakawan sahabbai suka sake zuwa gurin annabi Muhammad suka ce ya rasulullahi fa ƴan uwanmu sahabbai masu kuɗi sun ji abin da muke su ma sun ɗauka sai manzo Allah ya ce kai zalika fadlullahi yutihi man yasha'u kawai ku yi hakuri in za ku yi hakuri ita fa dukiya falala ce da Allah yake ga damun ganin dama ya bawa dan adam in ya bashi kawai ka yi hakuri kawai ya fika ya fika ya fika kawai sai dai idan aka yi rahin sa'a bai yi amfani da ita ta hanyar da ta dace wajen taimakon addini da ɗaukaka addini da agazawa talakawa da tallafawa bayan Allah gajiyayyu ba amma ina mai tabbatar muku wallahi yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan dai Allah ya bawa mutum dukiya ya bashi falala magana ta kare fa ba wanda zai kai ka wallahi sai dai idan baka san yadda zaka yi ba ina fata an fahimci magana amma in ka san yadda zaka yi da dukiyar ka san yadda zaka sarrafa ta ka san ya zaka taimaki wasu ka san ya zaka yi wasu hanya ka san ya zaka agazawa wasu ai shikenan kawai ka hai ka sha kwana wallahi Allah shiryar da mu saboda haka dai wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da wannan hadisin mu na biyu akan wannan mas'ala ah wa an sahali an karbo daga sahadu dan sa'adu qala kana abu salih ya amruna idza arada idza arada ahaduna an yanama abu salih ya kasance yana umartar mu idan ɗaya mu yana so yayi bacci an yaddaji'a ko an yaddaji'a ko ala shiqihil ayman da ya kishin gida akan gefansa na dama wannan yana daga cikin ladabin kwanciya ya ku bayin Allah idan ka zo kwanciyar bacci babban abin da ake bukata ka kwanta a gefanka na dama wannan ita ce sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma ku lura domin galibi wannan sunnar sai wani zai ce ai to malam akwai wahala ba wata wahala abin da ake bukata da kai fa ba wai an ce ka kwanta a gefanka na dama har sai ka farka da asuba kana gefanka na dama ba ba wannan ake nufi ba ɗayan biyu ko dai idan ka kwanta ka fara bacci ka ji ka gaji ka juya hagu ka juya ba wanda ya hana ka ko kuma wala Allah ma ka ba gabar ɗin ke kalla ba sai ka juya ka kwanta gabar ɗin ko na sakon goma ne ina fata an gane idan ka kwanta ko na sakon goma sai ka tahi sai ka juya ka kwanta yadda kake bukata babbar bukatar dai shine farkon lokacin da zaka kwantar da gefen ka ya kwanta a gefen ina gefen dama shine kawai haka cewa da aka in zaka kwanta ka fuskanci alƙibla ba cewa aka kai ta fuskantar alƙibla har sai gari ya waye ba a'a abin da ake magana shine idan ka kwanta a gefen alƙibla din ko na sakon biyar ne sai ka juya ka kalli gabar abin nan yamma ko kudu ko arewa ba wanda yace ba kai sunna ba Ta ma wanda ga an ja wannan magana sai ce to malam ni gado na kaza yake kallo ba ka da matsala bawan Allah ko ina gadon ka yake kallo ko ina shimfiɗin ka yake kallo kwanta ka juya ka kalli dama na sakon goma tashi juya ka kwanta yadda kake bukata yadda gadon naka yake ba shi kenan ba ina fata ana fahimtar magana amma dai sunna ne kwanciya ta gefen dama haka sunna ne kwanciya a ainihin wato kalli alƙibla bayan wannan ana buƙatar mutum idan zai kwanta ya yi alwala wannan alwala ɗin tana da muhimmanci malamai suka ce hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk mutumin da yayi alwala ya kwanta a gefen sa na dama ya kalli gabar kuma yayi ɗaya daga cikin azkarun nau zikirorin bacci manzo Allah yace idan ma bacci ya dauke shi kana mabituhu masjidan sunan wannan makwancin nasa masallaci jama'a kun fahimci maganar ma'anar wannan magana shi ne idan awa biyar yayi a kwance in awa biyar yayi a kwance to za a yi ta rubuta masa ladan yana ta sallah yana sallamewa yana ta sallah yana sallamewa yana ta sallah yana sallamewa har sai gari ya waye ko kuma har sai lokacin da ya farka akwai falala ko babu akwai falala to amma kaga ka hana kanka wannan sunnar sai ka taho kana waka kana kantire kantire kawai ka zo ka kantar haƙarƙarinka kawai ka kwanta baka yi alwala ba baka yi addu'a ba baka kalli gabar ba baka kwanta a gefen ka na dama ba ba wata sunna ta manzan Allah da ka kiyaye to shi yasa sai ka kwanta kamar buhun masara ka san dai buhu in an jefar da shi sai an juya shi ko to wallahi kai ma karshen ta sai an tada kai in an tada ka ma ka ce ka gaji bari ka huta awa bakwai fa yana bacci amma wai yanzu ya gaji wai bari ya huta to wannan hutu kuma ya rage kawai ka gayyato wa kanka matsala ne shi yasa sai abubuwan suka zo suka tukuikuye ka sai ka gagara tahi ballantana kai wani abin kirki na ibada jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku saboda haka yake cewa ya kasance yana umartar mu mu kwanta a gefen mu na ainihin wato dama thumma yaqulu sannan mutun yace Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi ya Allah ubangijin sammai da kuma ubangijin kasai wa rabbal arshil azim kuma ubangijin gado wanda yake mai girma rabbana wa rabb kulli shay'in ubangijinmu kuma ubangijin kowa da komai faliqul habbi wan nawa Allah kai ne ka kagi kwaya kuma ka kagi kwallon dabino da sauran kwallale gaba daya wa munazzilat taurati kaga a can ruwayar munazzilat taurati babu wawo amma anan an kawo wa munazzilat taurati ina jin haka ne alaran mako yawwa wa munazzila taurati Allah kai ne ka saukar da abin at-taura wal injil kuma kai ne ka saukar da injila wal furqan Allah kai ne ka saukar da alqur'ani a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi ina neman tsarinka daga sharrin kowa da komai kai ne kake rike da maƙyangyamar kowa da komai yawwa kulli dhi shay'in kaga a can kulli shay'in ne ko ruwayar waccar kulli shay'in ruwayar wannan kuma kulli dhi shay'in dukkanin wani wanda yake da wata matsala ko wani sharri ko wata damuwa anta akhidhun bi nasiyatihi Allah kai ne kake rike da makyangamarsa Allahumma antal awwal fa laysa qablaka shay'un Allah kai ne farko kafin ka babu farko sai kai kai ne farko wa antal akhiru fa laysa ba'daka shay'un kai ne ƙarshe kafin ka babu wani abin bayan ka babu wani wa anta zahiru falaysa fawqaka shay'un kai ne sama ba wani wanda ke saman ka kuma wa anta albatinu falaysa dunaka shay'un kai ne ƙasa babu wanda ke can kasan ka aqdi anna daina wa agnina min alfaqri Allah ka biya mana basussuka kuma ka biya ka wadata mu daga ainihin wato a talauci ina fata an fahimci magana wannan addu'o'i ka je ka haddace su ba ka haddace waƙoƙin Hausa ba ma ko ba ka haddace ba addu'o'in manzan Allah ne ba za ka haddace ba na yi ka haddace waƙoƙin Hausa kawai sai dai a ganka a lungu da waya a hannunka ki amsa min kirana ko uwar waye za ta amsa masa kiran ban sani ba ka iya waƙoƙin kowa baka iya addu'ar annabi Muhammadu ba kuma ba abin da yake damunka ko kuma kaga kato malam APC ce a saman PDP to mun je APC ne a saman PDP kai kuma a saman wa kake kai baka baka hau saman kowa ba ka zo kana jin waƙoƙin wasu wanda suka yi nasara ina fata an fahimci magana saboda haka ka yi kokari ka haddace addu'o'in Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai ka ji dai daga ƙarshe abinda Annabi ya roƙa abu biyu ne shine Allah ka wadata mu daga talauci ka biya mana bashi akwai wanda basu suka sun hana shi komai sun dabaibaye hita ko ta ina na rantsi da Allah ga maganin bashi yau ka samu free of charge ba sai ka biya kwandala ba ka je kai ta yin wannan addu'ar in ka zo kwanciya wallahi sai Allah ya kawo ma dalilin biyan bashi ka ji na rantse ma da Allah addu'ar annabi Muhammadu garin trust ne an gane maganar da ko garanti ce kuma gaskiya ce ba maganar kwanto a ciki kuma ba wannan ba kadai ita addu'a in daga Allah ce ko daga manzon Allah tana maganin duk wata matsala gaba daya tana maganin duk wata matsala tana kankare duk wata damuwa duk wani abin da dan adam yake ciki in ya runguma addu'o'in manzan Allah Allah na fitar da shi Allah na fitar da shi mun sha ba da addu'a a nan jama'a gurin ta'alim ko gurin darasi ko gurin lacca wallahi sai kaga wani ya kira ka daga wata ƙasa ma daban ce malam addu'ar ka naji yanzu ina addu'ar wajiburni din nan wallahi wani ya kira ni daga Togo yace tun da na faɗi addu'ar nan ya rike ta yake ta yace yanzu duk matsalar da yake ciki tun cikin wata biyu Allah ya yayi masa kaf ba da matsala kaf Allah ya yi masa matsala daga togo so kana nan da matsaloli kuma kayi nesa da ladabin annabi muhammadu dole ka zama cikin matsala da damuwa bawan Allah amma idan da za ka dage ka dinga addu'o'i to sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya yaye maka a ainihin wato matsala yasa a wani guri Allah ramma Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni hmm. wa qala rabbukum ubangijinku yace ud'uni ku roke ni astajib lakum zan amsa muku ina fata an fahimta ud'uni ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku Allah ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wanda suke girman kai dangane da bauta mun ka duba farkon ayar sai aka bude ta da cewa ku roƙen ku yi addu'a tsakiyar ayar kuma sai aka ambata addu'ar a matsayin ibada sai aka ce innal ladhina yastakbiruna ba a ce an da'awati ba ko an du'a'i ba sai aka ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati ai bi ma'ana addu'a huwa al ibadatu bi nafsiha addu'a ibada ce shi bawa cikarsa bawa shine ya dinga addu'a kasancewarsa mutumin banza shine ya zama baya addu'a jama'a in kana so ka zama tantirin sakarai a gaban Allah ka daina addu'a jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku amma in kana so ka zama cikakken bawa domin ita addu'a alama ce ta tazalluli da kuma wato kankan da kai da rankofar da kai gaban Allah cewa kai ba komai bane taimakon sa kawai kake nema da haka Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku yace ku roke ni astajib lakum zan amsa muku sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wanda suke girman kai game da bauta mun Saya sayadkhuluna jahannama dakhirina wallahi za su higa wutar jahannama suna masu kaskanci suna kaskantattu ai ma'ana sagirina mudillina suna kaskantattu wulakantattu rashin addu'a na iya sa bawa ya kaskanta a gaban Allah duniya da lahira ko da yanzu ka ji wannan addu'a ta Annabi Muhammadu sai kai ƙoƙari ka haddace ta idan ka zo bacci sai ka dinga karantawa a wani guri alaran ma Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan hmm. wala tufsidu ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا hmm. إن رحمة الله قريب Allah ya ce ud'u rabbakum ku roki ubangijinku tabarru'an kuna masu ƙasƙantar da kai wa kuma kuna masu bayyana addu'ar kaɗan eh wala ta bi salatika wala khafid biha kenan ko wabtagi baina zalika sabila kar ka bayyana addu'ar ka kar kuma ka boye ta can ƙasa wabtagi baina zalika sabila ka nemi hanya tsakanin wannan ka nemi abin da ya kamata tsakanin wannan ya kasance kamar yadda Abdullahi dan Umar anan jihi idan aka fita mina da ƙarfi yake kwarma azkar da addu'o'i matan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce idan annabi ya idar da sallah ɗakunansu diri suke yi da addu'o'in sahabbai yau yana daga cikin bid'ar da mutane suka ƙaba wa kansu Shi ne in an yi aidar da sallah an yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah waɗannan zikirori da ake yi a bayyana ake so a yi su ana so a ɗaga murya a dinga jin kana fitar da addu'o'in astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik da sauran zikirori da ake yin su aqibar salah ana so a ji su suna fita sahabbai akan jiyo dirin muryoyin su galibi wannan sunnar kuma mutanen karkara da kauye suka rike ta alaramma yanzu idan ka je kauye ana idan da sallah zaka ji masallacin di ya kaure da addu'a haka ne ko ba haka ba kai kana ganin su yan bid'a balantar ba he kai ne dan bid'ar baka sani ba sunna ce yi bayyana wannan addu'ar amma shirin da ake din nan ba daidai bane shine wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wa bitagi baina zalika sabila na fata ana fahimtar magana saboda ake yake cewa abin nan ud'u rabbukum tadarruan wa khufiya sai ce innahu la yuhibbul mu'tadina Allah baya san yan ta'adda baya san masu ketare iyaka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Allah ya ce kada ku kawo barna a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara ta wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Allah ya ce wad'uhu khawfan ku roki Allah kuna masu ainihin wato tsoronsa wa tama'an kuma kuna masu kwadayin rahamarsa inna rahmatallahi lalle rahamar Allah qaribun minal muhsinin tana dab da waɗanda suke masu kyautatawa masu yin ibada ka annahum ka annallaha yarahu Ina fata an fahimta ko ka annahum yarawna Allah ko fa ya lam yakunu yarawnahu fa ya rahu. in su ba sa ganin Allah to shi Allah yana ganin su shine na kenan Na fata an fahimci magana saboda haka wannan shine yasa a cikin suratul baqara al mu Allah ya sake cewa wa idza sa'alaka ibadi Mm. أجيب دعوة الداع دعان نعم Allah subhanahu wa ta'ala yace, wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka roke ni kai ko suka tambaye ni kai anni suka tambaye ka dangane da ni fa inni qaribun ka ce musu ina dab ina kusa da su ina fata an fahimta ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran wanda ya kira ni yayin da ya kwarma min kira kana cewa Allah Allah ya ji ka wallahi haka idan ka ce Allah nan ma Allah ya ji ka ka faɗa da ƙarfi ko ka faɗa da a hankali duka Allah ya ji ka jama'a kun fahimci magana da kyau ko yasa a wani lokaci kuma ba a so kuma a dinga kwarmawa Allah kira irin kwarma irin da zai zama ba ladabi a ciki an samu wasu sun ɗauka cewa haka ake zamanin manzon Allah hadisin muslim manzo Allah yake cewa hawwidu ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku fa innakum la tad'una asamma wala abkama ku ba kuna kiran kurma ba ne ko bebe fa innakum tad'una sami'an qariban kuna kiran wanda ke jin ku ne kuma yana kusa da ku wa huwa yarakum kuma yana kallon ku kuma zai biya muku bukatun ku dan haka ba sai kun yi ta kwara kira irin na rashin ladabi ba an gane magana da kyau ko saboda haka ana so a daga murya daidai kar kuma ta dago ta yawa ta yadda zai zama ba ladabi kar kuma a boye ta can kasa ya zama ba a jin abin da kake faɗa jama'a kun fahimci magana da kyau ku. da haka yake cewa lallai ku idan suka tambaye ka dangane da ni ka ce musu ina kusa da su ujibu da'awata da'i ina amsa kiran wanda ya roke ni ko wanda ya kira ni idza da'ani idan ya kira ni Allah ya ce fal yastajibu li a karan farko ni su fara amsa kirana an gane maganar da kyau ko ai bi ma'ana ku yi imani da Allah cikakken imani ku sallama masa lokacin da ya baku umarni ku kaucewa abin da ya hana wannan zai baku damar samun shiga a gurin Allah ta yadda daga kun roƙe shi zai amsa muku saboda me saboda ku nashi ne saboda kuna bin sa kuna bauta mishi kuma kuna kaucewa saba mishi dine ma'anar ujibu da'awata da idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi kuma mutane su imani da ni in ji Allah la'allahum yarshuduna tabbas za su samu cikakke shiriya idan suka yi wannan ba za mu hana su ladanmu da tagomashinmu da alherinmu ba to saboda haka sai ka dage da addu'a domin rikicin duniyan nan jama'a rikicin duniyan nan babu maganin sa sai wa sai Allah rikicin kanka da kanka ba mai magance ma sai Allah rikicin tsakaninka da makocinka ba mai magance ma sai Allah rikicin Najeriya ba mai magance shi sai Allah ko akwai wanda zai magance shi yanzu ku kalli abubuwa guda biyu misali guda biyu farko kalli corona corona lokacin da ta zo duk aka mai da wasu wawaye mukan dai alhamdulillah ba a mai da mu wawaye ba wallahi mun gode wa Allah duk yadda ake ganin mu ta baki na malam da Qur'ana ganin mu gardawa din eh wai iya kawai mu Qur'ani muka sani da hadisi bayan nan ba mu san komai ba ƙarya kake billahi lazi ka kalli ido na da kyau gar Allah ka kare min kallo kai ka san na rantsi da Allah daga kallo na ka san ni ba gidaje bane wallahi Allah so muka yi ta faɗa cewa wannan cutar kada a zo a wahalar da mutane a kanta kada a hana su ibada kada a yi waye muka yi ta faɗa aka yi ta bala'i da mu muka ce muna nan dai muna nan daren ba inda za mu matsa wannan tauhidin da wannan aƙidar muna nan a kanta cewa babu wata cuta da ba ta da magani ko ba wata cutar da za a ce wai social distance shine maganinta kawai mutane su koma ga Allah su ci gaba da addu'a amma muka ce abin da Allah ya shar'anta na sahu wanda tun zamanin sahabbai ba a taɓa samun wasu bala'o'i sun faɗo musu sun yi irin haka ba muka ce mu ma ba za mu yi ba domin an yi annoba jama'a zamanin sahabbai a rana ɗaya sai mutum ɗari biyar su mutu ɗari biyar malam rana ɗaya wani magabaci yake cewa wallahi tallahi akwai annobar da aka yi a zamanin shi idan ya fito inda ya taku biyu na uku akan gawa zai taka mutane yadda ka san an fesa musu shantos haka suke faduwa suke mutuwa Ya ce amma wallahi wallahi wannan bai canza mana komai na addini ba to da Allah daga gurin wa muke kwaikwayar addinin mu daga gurin muka ce dan haka tun da su sahabbai ba a taba samun wata annoba da ta sa suka canja tsarin ibadar su ba kar a canja aka ce a'a mu ba mu san zamanin mu ba mu ba mu san waye ba hayya hayya waye waye da jahili da mai ilimi da wanda ya san me yake da wanda ya san bai ba, da wani mai murgudaddiyar hula da wani mai karkataccen wando da wani mai bankarariyar kafa duk kowa aka dinga bala'i cewa sam mu ba mu san me muke ba sai gahi yanzu corona ko labarin ta ba ai kuma mu da muka ce a hada sahun har ta wuce ba abin da ya same mu kuma wallahi a wani lokaci zaka ga waɗanda suka yi social distance ɗin su kuma abin ya same su an samu irin haka ko ba samu ba an samu to amma da ke wai kai Qur'ani ka sani wai ba za a yarda da maganar ka ba yau duniyar nan ta wayi gari kamar yadda wani mawaki yake faɗa in banda sakar sakarkaru ba masu yi wa mutane su suke yi wa mutane deciding fa sakarkarun jama'a hadha zamanu li'amun nasi ta'aluhu ghirrun khali'un wa dajjalun wa ma'atuhu fi hal munafiqu muhtaramun wa mahabubu wa qa'ilul haqqi bainan nasi makaruhu haka duniya ta dawo yace hazaz zamanu wannan zamani da muke ciki li'amun nasi ta'aluhu li'am kaskantattun mutane ta'aluhu su suka kewaye duniya gaba daya ghirrun na farko jahili shine ghirrun ai allazi la yadri min zamanihi shay'un wala min dinihi wanda bai san komai a zamanin sa ba bai san komai a addinin ba su suke juye duniya haka ne ko ba haka ba khali'un ai allazi yanqadu ila hawahu mutumin da yake da tsantsar son zuciya su ne zaka ga su suke dure duniya ba wanda yake abu na gaskiya na tsakani da Allah ba wa dajjalun bi ma'ana kazzabun waɗanda saka ga maƙaryata ne ba su da wani ilimi na addini ko na rayuwa su ne yau suke juya menene suke juya duniya wa dajjalun wa ma'atuhun ai bi ma'ana safihun da'iful aqal wawayen mutane waɗanda suke da raunin hankali su suke juya duniya a yau sai ce fi hal munafiku. Mahabubun wa muhtaramu a duniya ne fa ka ga munafiki an fi sansa kuma an fi karrama shi munafiki yanzu ka kalli yan siyasan nan idan dai ba za ka dinga kai gulmar wasu ba to kai ba ɗan fada ba ne. haka ne ko ba haka ba ka kalli wasu manya in dai ba za ka dinga zuwa kana cewa wallahi wane ya saka ka a gaba wallahi in baka ga bayan wane ba fa yana nan fa yana maka abin da baka taba tsammani ba fa a to dama yana abin da ba taba tsammani ba mana da haka yace fi hal munafiqu mahbubun wa muhtaramun a duniya ne zaka ga munafikin mutum ana kaunar shi kuma ana darjanta shi ana kimanta shi sai yace waqailul haqqi bainan nasi makaruhu mai gaya wa mutane gaskiya kuma duk duniya ko kowa masa take haka ne jama'a ko ba haka ba wa qa'ilul haqqi bainan nasi makruh mai gaya wa mutane gaskiya ko kowa masa yake waƙin sa yake kana yin hudu ba wasu jahilai za su hausi ta ashariya kuma fa gaskiya kake gaya musu kana cewa ku yi kaza ku ji tsoron Allah kana jawo aya wani zai ta banka ashar ta zage zage to amma ya za yadda ba za su daina zage ba mu za mu da jin aya ne akaramakallahu a ba za mu daina ba su ba su daina ashar ba mu mu daina jawo aya ba in su ba su gaji ba mu za mu gaji yanzu bai jan aya da Allah zai gaji da jan aya yanzu ramman nan idan wata biyar za mu yi a gurin nan kai kana ga za a kure shi a aya ba za a kure shi ba to don haka za mu yi ta faɗa su kuma su yi ta ashar kowace wai ƙwarya birnin gidansu take yi ko yawwa fa kullu ina'in billazi fihi yanba'u haka mawaki yace kowace ƙwarya abin da ke cikin ta take bubbugarwa mu muna bubbugar da abin da Allah ya sanar da mu so kuma suna ta bubbugar da zage-zage da ashara ashari Allah ya sauwake saboda haka jama'a dole ne mu maida al'amarin mu ga ubangiji kuma dole ne mu dinga addu'o'i muna roƙon Allah Allah ya yaye mana damuwoyi da matsaloli da tashin hankali da damuwa muna addu'a subhanahu wata'ala ya yaye mana gaba daya yan uwa mun zo ƙarshen wannan wannan ja gobe kan Allah da jan gaba za mu tashi insha Allah ta'ala eh saboda haka za mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji madaukakin sarki ya yafe mana akwai Ahmad Isa a taimakon da ake ci gaba da turowa na marayu da gajiyayyu akwai Ahmad Isa ya turo naira ɗari biyu Allah ya biya shi da aljannar Firdausi akwai Musa Hassan bai ne ko ba ne ya turo ba naira ɗari biyar Allah ya saka mu da alkhairi akwai baba gana alala ne baba gana alala to ai ya kawo mana mai dumi yanda aka kusa shan ruwan nan ya turo naira ɗari biyar shi ma Allah ya saka mihi da alkhairi akwai Muhammad Aliyu ya turo da naira dubu ɗaya Allah ya saka mihi da alkhairi akwai wani ba suna ya turo da naira ɗari da hamsin Allah ya saka mihi da alkhairi akwai Aliyu Umar Abubakar ya turo da naira ɗari biyar Allah ya saka mishi da alkhairi akwai Abubakar Abdullahi ya turo da naira dubu ɗaya Allah ya saka mishi da alkhairi akwai awwal mai bonanza ya turo da naira ɗari biyar Allah ya saka mishi da alkhairi akwai abdurrahman nela ko fela fela kai ya turo da naira ɗari biyar Allah ya saka mishi da alkhairi akwai ahmad garba ya turo da naira ɗari biyu Allah ya saka mishi da alkhairi akwai yaya ya turo da naira ɗari uku Allah ya biya shi da aljanna akwai kuma abban sudais ya turo da naira dubu ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya biya shi da jannatul firdausi akwai Abdulrashid Abdullahi ya turo da naira ɗari biyar Allah ya biya shi da Jannatul Firdaus akwai Hamza Jibrin ya turo da naira dubu ɗaya akwai wani ba suna ya turo da naira ɗari biyar akwai a hima ne ba suna hima naira dubu ɗaya sai wani ma ba suna hima naira ɗari biyar ku dinga sa mana total he mu dinga sanin abin da aka samu a kowace rana ko abin eh, abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada muna addu'a waɗanda suka bada gudunan gudunmuwa Allah ya saka kowa da alheri ya biya shi da aljannar firdausi jama'a zami <clears throat> zami addu'a insha Allah ta'ala kafin nan ku akwai bayani jan hankali da yan uwa ayi hakuri wanda duk izo ya zauna tsawon minti 45 50 minti biyu da zai kara ayi addu'a da shi bai san irin alherin da zai samu ba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 ya Allah muna roƙonka wannan karatu ka sa ya zama sanadiyar tafiyar mu aljanna baki ɗaya ya Allah wannan ayo da muke karantawa Allah ka sa su zama hujja a gare mu ba hujja a kan mu ba ya Allah ya Allah wannan wata mai alfarma da muke ciki Allah ka amsa mana ibadun da muke a ciki Allah ka ƙara mana lafiya da kuma lokacin amfana da yin ibada a cikinsa ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أكون باوان الله أنا تمسا marafan kwamfilata ne ina jin ku ya same ni ɗazu a kai yana cikin wasu damuwoyi yana roƙon a saka shi cikin addu'a muna addu'a Allah ya fitar da shi daga cikin damuwarsa sannan kamar yadda a Sa'idu Ahmad Alkali, a sanata mai wakiltar Gombe ta Kudu ya mana alƙawari na cewa Gombe ta Arewa sori ya mana alƙawari zai zo ya saka mana sola to ga hinan an zo an kafa tirken shekaran jiya yau kuma sun zo sun kafa wannan sololi gaba ɗaya ma'ana dai yau za mu sha haske a wannan guri muna addu'a Allah ya haskaka masa kabarinsa in ya mutu Allah madaukakin sarki ya biya shi da aljanna kuma a jiya da daddare ya kira ni ya ce da Allah na hada na gaya wa malam Musa Adam mai hula su ma masallacin su can za a kai sololin nan guda takwas kuma na gaya wa malam har ya ba da number wanda za a kira mun tura masa kuma har sun kira shi sun gaya mishi shi ma'aikacin da haka su ma wancan masallaci na Federal Locus za a je a kai musu wannan sololi Allah ya saka mishi da alkhairi ayyuka irin wannan na alheri akwai buƙatar a dinga faɗin su ana kuma jinjinawa da yin addu'a ga wanda suke yin su muna addu'a Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah madaukakin sarki ya ƙara masa buɗi a cikin rayuwarsa wanda duk suke taimakon addini da ƙaramin kuɗi ko da babban kuɗi da kayan aiki ko da kuɗi ko abinci ko suka tarrafi wasu ya Allah ka tallafa musu duniya da lahira ya Allah mu abokan aiki da muka taro a nan da ma'aikatanmu da alarammanmu da ɗalibanmu da kuma ma'aikatanmu na social media da ainihin wato media committee din wanda suke ɗawainiya wajen yada da kuma tattauna yadda za a ci gaba da karantar da wannan littafi mai girma Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi yan hizba Allah ka saka musu da alkhairi masu sauraro na waje da cikin masallaci masu hula da wanda ba su da hula